والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وسبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة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 سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد التي كان نفار مغسل لنكي أه الخمسة سنقصون تنبل tampile ما تنبل ma في اللون سنقصون تنبل fillo hijira eh, wujune kamo naxati tan naxate ado sino naxati ayegeme eh, avril tammundo fillo sine wujunu fil tampilo sino sikki ora xana ñilla katme ti alla fonnanciraxu ada fasanguntaxu kat a kitabe senne a kitabe barkinte oga tamro sikkona eh, avril a sikko wora xana ñille katmeti allah fonnanciraxunda fasanguntaaxu katta kitabi senne a kitab barkinte ogamul na aylan kat sonin kan xanne walla ñagana subhanahu wa taala aganna aylan moxo siren nowondi xo moxoɓe allah mega mulla suratul muminun mumin ni ncora wa hiya makiyatun آه، مكة كان شورا يعني وهي مئة وثمان آه، عشرة آية وثمان عشرة آية كما دو آيو تمدو سجو وألف وثمانمائة وأربعون كلمة وجون دو كمو سجدو تنغتي خوتي wa arbaatu alaafin wa samaanumia xarfin eh, wa xarfaani wa arbaatu alaafin wa samaanumia xarfin wa xarfaani wujunu segi xarfe dokkomo segdo xarfuni filli Cheikh Baraji wujunu naxat xarfe komo segi ado xarfu filli tan naxate wujunu ado wujunu segi tampille baraja forxenko forxe angana khara sasa miniti dantan hm? a barajem ne keña makkan kan choro nyani ke sora khay ko makkan kan mo ko yeri nalli kuruna aqida nya tonto nalli iga alla ya senti manta xonkoynoy nalli fara nya sabatindi ke sora ايغل لا سفاي مغلي سورا كي راقينا ا آه، اوا مومن مني ماخان كوتون كون مو مني تونغون دانو ايو ماخان كوتون كون الايمان كين كورور كوروتي الايمان اون كو خيل الايمان ايمان كان من قول وعمل اهل السنه والجماعه قول وعمل قول اي قول قول القلب وقول آه، اللسان Eh, sondo men sondomen nasafetai nene men sondomen cefen tilimanan ka hun kammo ken al iqrar at tasdiq wal iqrar na eh, tongondi nan tongondi na qirete nan dungete anna tongonete alla nan dungete khayfare khayfaru kusu annan tongonti bimana fofo ken limanan ka hun gombonge annan qirete kena inata ta cefete wa qawlul lisani يو طبعا قول اللسان كن سير سفوكو في اللي بانجي كون نين نان تفتاي كو دونك انتون دو بينا دونيت الله غا تونو تاي سير سفوكو انتون دو مينا دونيت تاي نانت الله نا بيتي تونكا محمد خيفا رينم ان نين نان كانن تفتاي ان كيقل قول القلب وقول اللسان ولما نانكا كون ينا غدا عمل اي عمل القلب وعمل الجوارح Sondo men golle ado sufuran golle golle le manni ayani anniyatu wal ikhlas to ke be ngado ko tan condo men chondo men ga duŋete annene nga sefete an halis an condo men de a e, anna angana e golle khanna annene de ke golle ngatin togolte allah ne wal mahabba do na hanu amal ken kenne golle sufurin golle nan beti salleɗo sumero jakka allah nta ñana tongondi ndana nganta pratique ne murjiani ya tongondi yani kenga murjiani ku tongondi anga tan tongoni banata haranga ma golinya mu'mini timmante yana haranga ma golinya hakle gara ke ngudu anga tan tongondi anga ma golinya mo tongondi anga mo golinya so mo tongondi yan afaga mu'mini mahankuto nyako mahankuto ni tamma ge kongo kumahankutono kunde gana kite serebe ada gara kebe takundi e kunkamane mahankutu gumo kuda ngalla gando kefiya hmm. yo ha tuwano yogoni kogonanti ho ibnu ashur ni meni rahimahullahu nanti kumahankutoni fe sharti fe nanti ma kusugana meñanga sharti fe gwa kumahankutoni kundu har bane gana kitanga wonyana sabuba gan jofanin aljanna kumahankutoni beni sukongero gwa ha sharti fe nanti misuwan kitanga na kotorona aljanna yoha xa <laughs> bawan ku sukkitan kote yango makanya akenda sabu sababu ku kundo bana suga na kire bana sura wonya sabu baga jofa na aljanna o jikke ngay eh, ada digamel la xamu to ay gal sera ke safo yu magana gire euh mu'minu kuma hankoto aw safene hadamar men tege moko, hadamar men tege tege tege mako kebe aga dang tege kilu kubeni étape nu kubeni aga danga alhalen kubeni ataganda nga danga alhalen kubeni kama ken tege moko kite ana kemene mbana nanga hunya koyne a ana kemene nche nti manda hunya koyne de kemene be koto hadamare men tagana ke tagana kite kundu aken yallawa hadamare men ngundu na gana kala kempale a warni hari ni se nti manda hun koyoy tagandu kuno tagandu kuno Eh, nanta ke ngalla nda eh, ada kamuntaga kammu keɓe ko kamma kundu nañila jinka texendin jikam xempa texenden bani ada daxani ke ya xen kama gallinga da yime na daga ana korondo ranti kitanoxo kembere dakkuñano kerni kemene ɓegere bari kenni na a seyentin man daxuña koyoy na tuwaxuntin man daxun koyoy kempalale a xorini ana sefe karaya galle annabañimmu yogono xiisani annabañimmu yogono xiisani yo eh, mu ku internet kun xiisani interne kundu tanankonanta xiisa kundu kene ogantuduŋero tafasil ni ku eh, kirina kuro tasliya eh, annabi danga sallallahu alaihi wasallam do daagume sudaŋa mu ku soro i sorongo mu ku i sorongo gaymi moxonbe agane xiisanin ko kafir no ne gam ne gam tongontia position sigre xebe ga nyima kata annabi nyimuko donc khirin euh, dana sugana kendo an khana tunan danga kafo ke nga khirin ni e gana gam nga danga to toranye an ko annabi mu tora ken na ma toranga da annabi kuba ne kita kem e igada khirin de ngara donc an khaga na nga kafo be no ko igan tan tan ga toran ta kunan kam na ma sigi an khaga khirin de ngalla annabi ñimu ku xiisen linti keña ken balle a worini makkanko makkanko position be gañima kata annabi dawa ado egere subahati me rondo annabi dawa ke nogo digamburu subaha ne mane tongu mborondi sofo be mane ga digamu be kongo digamu be igamu na tongu nya karte kemenendi digamu ku yillandi ado uh, eh, kemenendi digamu ko kata annabi digamu be ga nyana da butu muradi. yo sora ke katanya mandanga awarni eh, digamel la kentakti na amuru annabi maha nanta annabi rahma eh, nemando khafari ana amuru eh, allama sora ke ra kentakti yo kemirona jopa suratul mu'minun bismillahi ona jopata allah toho uh, arrahman dunwa su nemandana arrahim komo suru ñinnana komo suru ngollum tugandana arrahman duna suyi nana muminin do kafirin do daba suro kene mano ata'u arrububiya kamene ganka hunkuyen andalla boto amma boto allono kene koya and kende siki kamene nga abe garan taga agaran leti adalli ke galettina angar sexe nga rodu kamma anga hara botu kente ga kutun nanta kati min botu ndugun nan ko sar sehen kutewa allah nta ken deberni ne kende ber ni ana ga daba ga gunne ada anari ana san sansangen no ga mulinga da ta bana ndu jin jinkutego yo allah kende ber no ko rahman duna suyi nana ha mumin do kafir, do daba tegen fo onat tegen fo o gannen ke sunya ne nemo logon tentunga arrahim nema kada kadanten tunka ani ata'ul uluhiyya serebe gana allah botu an yallol kene mano angama allah botan turon kene walla gando kafi qad aflaha almu'minun abatu mu'mininga ida takkekita tongondindano ata qad aflaha almu'minun abatu mu'minina takkekita hadise ngoma here sayyidna umar agada lahami nanti Eh, kotayo eh, naam <coughs> nanta annabi ni wahayu ngana yang kakkamma wahayu ke kan nan to tullum baya yo to kotayo Allah da eh, wahayu nyang kanda kamma wucu wuce wuce afalle wahayu ke daga falle arke sora khara qad aflaha almu'minun makkata ayu tammun ay tammundinga na uta ma ay tammunni atiman man aqama hadhihi al'ashr hadhihi al'ashr ayat dakhala aljannata ci tiɓe gana ko ayo tamme sigindi anga golñatiya annara aljanna yo ayo ko tammi purunan koti sigindi ni asirena ni tanga nitu walla haranga me tanga annan doko wurna kama haranga kama ni fay kuɗan nakkatu man hara galla hara laganti sugin fo hmm? ken cigindi hmm? kempalle te annabi gata ko ayo hara adi jonko katal qibla ngade kitungunata allahuma zidna wala tanqusna allah ngan jira jiira ngan to nagasi wa akrimna wala tahinna anganno dorallan angantoro wa tina wala tahrimna anganno kuma anganto kuma wa sirna wala sir alaina anganno ya sugan maga sugande nyo kam allahumma ardina warda anna odunga nanan dumoda hmm, akhrajahu ahmad wa tirmidhi idan kyana eh, mahankuron ku tammibe o gari ni ko hari ga matanga angana ñangana sora ke ra xengu ñangi xaranga yo an xani sera at mumin ne takke kita yo kam mumin ni adiga at tongondi na ndo takke kita diga me ke xar qur'an qad aflah abatu ile takke kita men takke kita kenni ku gona kita sere ban ken takken ciro koni ni kunga alladhina hum ana mumin ku beni kunga fi salatihim e sallun no khashi'un nakhayanqano gani mutawadi'un lakin ke on kon kunata khashi'un sonun kon kon goyatu makhayankanu yo goyatu kannano ganya yo al khushu'u fi salati kenni sondo menna antewe salle ngwa kyan khushu'u ngwa sondo menga tewe ne salle sondo menga na tewe salle nchu ani batte to khushu'u ni ngaya kha sondo menga ma tewe salle anti batte to khushu'u ni sufuni kasangana ngwa banan chondo menga na yaga salle nchella allah fofu fofo berni allah wa hari du kana allah wa handoro ke futu kundu a ancin ken putu futu anga fokin ken ranga sangana ko bawno sonno me kebo sallen no ha ko agari hadise ko ta ga faris sallallahu alaihi wasallam go waraga sangan tisin kai asilaw khasha qalbu hadha ke sondo ngam ngan kanu sondo ngam magan salle sondo mengan tewe salle kenoko la khasha'ati jawarihuhu Hmm? ah gafa ni ka khayan kana bana bi mana ni batte to sufu ni ko khaya gafa men sangan ti sinke an sarga ba wara gana na ko aganta kara fayni ay troka ka gan doke ko ay du ko gan doke ay doro ke futun doke sondo me kyambo ko na ko ata so yere alladhina hum fi salatihim khashi'un amati alladhina idha sallu khasha'u kube ni gana salli na kanu wala na magaya amma ko kunun jumla fi'li ya yankin eh, eh, adi adi jumla ismiya wa wal jumla ismiya ta dula ala thabatu wa dawam kenni sirebe ni iga dume ni sondo mi ga dume ni salli na kongo a fero kuma ta yi baka de no an ta baka harfo ni ikun mahan kuto ni kai agaro salli na kongo sondo mi ka an toko salli na kongo an gana yiri na an ga mulan na lo salli na kongo anno duna hajun cho boron bakkan pete kembere kata har fogo nan punyun kutan da bakka xala sai be nin kunyu kumme har fogo ni funyun kutan wo fogo ni khinyi da bakka xala idamna na sai be go khibaran kun nan ga salle ko nyanto ngor bunu ko ari sallun kutwa agirnan kan ne man nyanto ke karafete ko nyanto ke sutoyi tonya agirnan ya ga ta kuna ga gilu aga duguta na ga da bawur ke nyanto karako ñu leen noo xigni xiñita yo yo wala ñu le fuñe ko saram pantalon no nga leen no ante kutuna anda ken gwando dire yan ci ken ah wala iko o gade irgi no gar kebe ko khirse iko ndolo bongari siga suuro almami ni mewro ma sarabane me khushu nya nya masondo me kan dosan ama amar joti hmm. kian khushu nga in kya khilo sondo me ngatte wen sallen no aga tewe su ay batte to kan chufu hanga sallen no kan kilu ngulanti le ngol le rengi serbe ga sallen sal wakati ngana dikete gol nya wa anay wakati moro ana mbawe te gonya kenka ma si ah gel hara sondo me ngato ko sallen no wonte ni sirimbe a ken paga katana a afaga lere ke katana a kende desar leren kata daga ragay ko lere ke mkinyede ay manda kata daga ragay ar futuri ni ko asalli ko aga sallen no gasondo men paga gonyal la ke parce ngana lele magare kata ko walla ha awa sallen no ko golnyan ka wa sallini patron da salam at bonjour ken petit tati bo kenyan ke metani na hanya yo golnyal lemma fajri ñani nto do irigi ngi kebe xa ko ndaga salin nom ke xan Bo, ko bon kenkite oga oga ni susete be, bo fajri ngana kinye komo ga ngol le gani wuro ñan ko fajri ngana kinye be suite le salli ko ana ga vesera na salli ken susete bon i haju manye siri korosin den den siri ngo xa susete kurumba ngara ngata ganga ba susete kurumba ngana ri akorosin den kotona ko inda khabata kata khadiga me jikuni mutu bon ogo ñalle maye ko brigabe ayana su samana vesser aga tele salli ko bon anga nay mono ko suma gare xanne nda mo dal ko ah bon ana xanne nda mo dal yo ko su sata kurumbangari euh aga nay salla kara fayna fina ma chef mairie ko euh, inspecteur mairie ko voilà kota yo garo aga sallen no honga inspecteur lati bonjour ad sallen kutu ar sallen ad kutu mais mhm. pourtant ken su sete e ga jope kete na soroku na e amer de comme ga fu bak sorong ira fina khata hmm? mhm. ira fina wara ira fina bo ko bakkuno ah oui anke ngata allo salle ngere madama ngoro kete mais maham palle fay aga na yin salle nan kata mais pourtant aga eh, inspecteur ke kempalle agano kubanan be suñu sallanta fofo konko a keñan konuta ko eyan alladina hum fi salatihim khashiun walladina hum ani llagwi yan mumin kubene bakka gardamuyu muridun ballanoniye gardamuye nemanne digaye be ga andomuni gar komme digan e kalantan belni muminin tira na ken ko agana ha muminin ngana harri ken dingera dangina ta tafun ko gardomu gardomu ya mukoyo maga eh, sonu ko kalle ngoran cangu ku. gordomu yon kongo walla ka yogo har kalle ngora go fe serenna ta ko gaggaro ngon kuro na soron joyin ko mi gata kon kata na serlinge ke, ke Eh, ke mumina ko mumina ko jikku fete ken mumina jikku fete ken mumina ngenda garno go sakkata mangada kenya dura lada mumina daga re fete gare dingira sakkata ken naraga magare magare ke ko ke gardo me ke wura fete nanti nene bala har nyangolle hara golle hara golle ma hada bari fofo gani batran golle batran mumini jikku fete kengo ani nenen tangana baka ni sufuni tangana baka walladhina hum lizakati fa'ilun e yana yommu kubeni ikunga e nga fa'ilun daberindano ganiya yo yere sora ken makkan kan coranya uh, e, yogometi walladhina hum lizakati fa'ilun jakka ita e farla kulli madina hijran cini finlande ke soro han makkan kan cura ni gar ne jakka itla iti jakkan parla ligeli makka kwa xa a haqu ala nyara ni sabundo ogan xawona kin ni kelli medina wa yo kha farla xunjo jofe makka bawano eh, surat lan amen allah ga dale wa atu haqqahu yawma hasadi ah, makkan ka ngayeñen yo Eh, tuwano gona kada ko ibn kasir ni rahimahullah e kuntu yere aw karo ku filisu bawon yogon kunna fasare walladina hum li zakat fa'ilun kenni tazkiyat nafs kube ni yonkin chonondi ni yonkin chonondi ayani na gollu suru na bar gollu suru be gi yonkin chonondi ne baka allan kutai yo ibn kasir rahimahullah kenti ara wa karo ku filisu yoyi jakkam bagani ni na bagani ci mo yo kinna serbe da gam patanta ha yillana e khadi e wiyankuni ku dina khadi aw karo ku fili suudu mm. walladina hum li zakat failun failun ke gona daga don nabure ken i e naburu gan o gona daga do yonkin ne awa i e gollo surrobe gollo surube i gi chono dina ko walladina hum yammu kubeni kunga li furujihim eh, e wonan kachundanga hafidun tangandano gani iwunan kacun tangana yar khagari angana fa kusunu jumla ismiyaniya ha awrani isabatintenna kengal hala kamma hafidhun amatu walladhina yahfadhuna furujahum kenkenna hakatken yana tanga hakatinite tangana wa hagata hafidhno kenni idumane atangande ya kamma kubene ga dumene iwunan kacun tangande kam digame ken kunya da kube no wakati ni wakati dime iwo tangana wakati dime inte tangana ha yo kata so par ce que muminin ka mumine aw jeni mante jeni ha la yazni zani hina yazni wa huwa muminun jenayante jeni ni wakati ke baga jeni anayi mumini ngeni yo anayi mumini ngeni yogoyti yere Eh, aramumin axum po timmanten a xatabaga bi mana serebe ga jeni dimma ke kebe ga jenini limananka xundorogada boro law limananka xu fofu andada bora aña xo doro keña aga angana ro nanga boron moxon ça fait ada mumina xum po ontetini mumini timmanden non mumina xu yimmanta maxa mumini fe quoi yogonagatla ay eh, mumini ngana eh, jenante jeni ke kebe ga jeni a mumina xun timmantengen ken ngara ken tafsiru kono ya sahanden aga jenen wakati kebe amumina mumina ko nakasidenugo affaire wanta mumina ko mumanda de no bawo nagana tirde kella kanante jenen na atina haramude ken limananka kongo mago yo ha bawno limanankahu awa jiidini awa nakasini awa jiidini ti golu suru ndeɓer nde awa nakasini ti allahnkutoye ndeɓer nde bo kella ke eh, kelle ke illa ala azwajihim gantati bimana kuɓenigi gunan tangana gantati iyaku yaharun kharun kamade aw ma malakati aymanuhum manka eh, i kittungada ito yanu i kittungada tarani be mara fa innahum ikun ghayru malumin i fati jaligi yomu seren kadi yake kafi kafi tanga antara tanga atma kende ti kengo بونو كينغا أدرو إيرو رخيني فمن بيتغا وراء ذلك سربغنا مور بالي أياني أنيا كيم كمبل أنت بالي فأولئك هم العادون كونغما ني يعني جنجين دانغانو إدانغ جينغنا بس جينغن ني نان كيم بانياكي أنت را جنجن كنيا هانغ دانغ كنيا أنجانغ دينجنغو والذين هم لأماناتهم yommu kuɓeni kunga e dunten poni ndanga wa ahdihim adi ila e ilaydu xanu ndanga raun nagananongin kuɓeni i dunten ponu naganu e, igi laydu xanu naganin yo ada dunten po dunten ngaxu adaña jamo ñaari bawno dunten ngaxu aga bena dunten ngaxu bimana kebe ga komendo allah naxa dunten ngaxu ñaari allah gada xaqube sigindan kamma wajibin dan wajibi dunte nga duntenga kuñani agada keɓe kaban maga duntenga kuñani iɓe ga kuncigenini hukukullahi an pagada an ando allah na an dunte nga kusi har na janaba ngan duntenga Hmm, fofo fofogona lambateña uh, nga ku eh, gada kebe ga komendi kapal man naga gele naburu bawana gana kongi hakkilungurnu kati ha uh, eh, buru nabure na fe har gundo nya gundo andan kapalan sere kana gundo khalifa ngal dunte nga kunya lengi oga kiye kebe sasa gundo gundo ta tangen ko ke whatsapp nke gundon cu saga ba kasella gundo ta hidu sasa ko whatsapp ke ke ngatu ta wana san ku ta supprimer har sine ta ko har sine ta sirenu ko e gol nya golñan poña xo ku gunuña eh, debu kere foña go orña kayindere xeña go orña allankutere xeña nam dinan xaw alhamdulillah ada fo siro kara yogo soro parce ada serebene ga ayitile dina la ada fo siri siri itu a tora kya geben go ken kamu. kan parce que nke tiktok ndimmaxa facebook ndimmaxa karamin kallangu yo yo ada ada ada tuwana ngobondo kon hmm? ada tuwana ngobondi du tuwana ada ke ngobondi ta taxi kombenga bo anda har maful lo maful maful mutlaq bakme tamiz do halanti bakme yo ken kana kawanda na foko bo agana situ araga digamu araga digamu quoi adiga muguron soron ko dara diga on parce que on dangi de me diga me yew ibera ga diga mon ango sonu ngan kan to sri an ka woni to sonu ngan kan bo an ni ken kama an ta tamiz do hal bakme bon aken daga kitabe wutu aga jofene serenanti garangu ndo ko irigina docteur ngara mako ngara hafidhahullah agati serewo eh agati ina koma agadi terenka ma tafsira ma conférence takatuga darsoga nanti ina le darsu ya. ati ta danga mais c'est trop tard ankelanta ankelanta darsu alanda allanda atiti pourquoi datira pourquoi dit no parce que allele parce que anjo allo conférence kinne ndo dorsu kinne katanga parce que déjà ambogo sella sorondan tu quoi anke ngerin taw ko ngewure ngegan kharangu soronya khenganga ata nyimentu dungen kenga ata kama makhriha atanyi khawna li kharafina katanga bakasellango ha eran uh, eh, whatsapp ko ara kara go siro alhamdulillah yo uh, atora ki ampu agar kebe agar kebe bonon a ampu agar kebe siro no o ntodo duna mo nodo ku uh, eh, sonin kara o nodo sonin kara wa wala ara foga be bonon uh, eh, yo khoni yo khoni yo khoni mbogu ak uh, eh, ke whatsapp sababu ndango hmm? naam uh, alo kubene igilaydo kanun tangana igana xannu ngutu, donc wo otis otis eh, ti na la duntemponi ando alla naxa ah? ando komon naxa a ando komon naxa nketo duntemponu kama xempe na buru a ah, gundoni igodi yakena gundon taxa tangene sasa Allah. Hm? anda menja ngen naga botuni ha gundo taka tangel aro layir xanu egina ga ndogon kuñan mumin timmanto ando allah naga xannu be ga ando allah naga ngada xannu be wutu ando allah naga ngada xannu be wutu andan kapalle man kube ne ga kun nagani ni ha kuñan mumin timmanto والذين هم يوم كبنكم على صلواتهم آه إسلون كم فرلان تليحافظون وتنغن دنياني كما ande wor ad digame adigamen salle sallenya aranya salle yo ha e, inta mo do ke ar khushu nya kono khushu e, serebeni igana salle ne sallene risondo mga wene bawlo tuwano goni kunti salle so khushu ngante salle ken tragene itama saha itama saha wa namma gata marage itama saha yo yogoni kuntu khushu min faraid as-salat yogoni de konte kafini euh sallem parlaniya نعم يقول لك لا خشوع أغنى مانك سلارا وسهنا خا أنا خسا براجن نخسسري يو اه كو آيو كاتوغا دانجيني أدا مؤمن نكوبة أغنى مخان كتو كو مخان كتو نبيكو أدقى من جوبا تلي ما ننكاخو يفنا قد أفلح المؤمنون أدقى من جوبا تماني لما ننكاخو اه نا توقتي اه الإيمان أساس التقوى limanan kahu ana allan kanne fondation ana taxade imanu ganta maxa allan kanne allan kanne ngi ñanan maxaba donc allan kanne a taxuntene tongonde ñakama al imanu asasu taqwa arina uh, eh, kempal arinanti alladina hum fi salatihim khashiun ada sallenko arina sallenko kubeni i sondo munga tewni salle salle sallenko salle imadu din wala ko ati imadu takwa salle allan kanne a tonteñango a tonteñango ibe ganta kannalla kente sallini walla nde sallen ante salle nde barantimoxo ke ala gati salle mbotunde a salle ke kakadi xadi ata on alxosho uh, eh, a kenga sondo mengo leene Sondo sondomen golla iti mannagata husu oña koyere itina tokoti sere su mumini su an gana an yonki ke haya eh, sondomen salen sallen nohonga an gana kenya duda jiku kembere allah de ke an kotonan maga allah de ke alla korosinde ke an kotono aw an kagada alla alla korosinde ngana kotan maha kengurena an paga ñameri ko dun kenya keñani agada khushu on ko yere afallari ada gardamuyu serbene ga ballon baka gardamuyu gardamuye awa ahani nene ngollenga serbe gana eh, kato duda nanene ke khaya baka gardamuyu nchofonga ita na fofu ba ken palle kinga no wona mawa bawno nene ñanan jofana fogebe ko nene a ima ko nanti eh, eh, sukuba si le kere suga sumren pete awa tangay e murno bakka nene ko e wote nene danga kisi to ha kisi itangana hada mere men golu bure na takana takanu tammi kobu kesunu nene ñago kobu ni nene kalle bana sufunu kukute donc yani ibe gana eh, ke jikku kuno na bogi nenenga kembre kebe ga kemballa nono ari na jakka mbotunde kene kuro na khutungana kunya jara kwa jakka khutungana e jakka baganina khutungana e jakka baganina mm? surtout khutungana be gana ni akhal sana burenga ngabe ngana sede million yana ma bo million mane me tampille milo tan nakata milo tan kerege milo kenga tini jakka bagana aga ben fo nele a kende kem bagana kem ba fo auto tan akin ko donc ari jakka botunde bawono kenne kurona ha khutu ngana ko nya jara kem palari unan kacen tangande unan kacen tangande yo ayani na sangalelle gafata haqqe ngene kebe na sangalelle arena duntenga khu duntenga khu ngene ma na hak gume so hak ngene duntenga khu ne kene la yi dogan na hak gume so hak ngene kem pa arena salle mbotunde euh yere salle ke walladhum ala salatu yuhafidun kenni e watangande nyana sallen kamma euh e waddu menena sallen kini sallen ngakhatini na gombo ngun timmane na wurko ngun timmande na shartu nin timmandi yo e ɓe gana anga ni wakati gombo mum te timmene anke ma duume ne bawono si, si, uh, eh, siha keɓe gada kundu yuhafiduna min almuhafada uh, eh, ke kundu mubalaga fi lhifd mubalaga yane eda uh, na tanganden kotondu quoi kuɓene ga kotonde ñana kuɓene ga duumene a tanganden kamma بما سيغا كنتي حقيقة غير مفاعلة وانا سربني غا قطنون دو سلنكين اندن كمناكيني وقتنا كيني كيني مغوغا كمبري كما هنكو تنوكي راتمن أولا إيكا كما هنكو تسوري دونكو نوكي هم الوارثون إيانا خيانو ها إيانا خيانو يوغمتي يري أورني باونا سرسوغا يكاني فيلانا مغ fo maga taxade a maxa yimɓe fo a maxa aljanna donc ku kundo e yana aljanna lomum kanin xeene allah ga nokke fiya mm. aljanna lomum ka e jahanaba lomum kani a fuwane jahanaba lomum kani bawon serebe ga daga jahanaba an kenta xatin aljanna lemme yan wutu yo serebe xaga daga aljanna axa taxade jahanaba jahanaba lemme yan wutu donc ku kundu kuma hankut sere dun konu janaballe mun ta horoko aljanna no yani wutu mm yani wutu ko alladhina yamuku ben yarithuna alfirdausa iga aljanna fowrugin tanya khayne agan firdaus allah ganna ñu wara takke hum fiha khalidun ha kena hadamre menya kilun taxundi mu'minin an kilun taxundi annam magasima to ko tawrina nga bakka ko baba adama go bogu angana ron taxa xabakka de ke ngata hum fiya khalidun ha duma non ya al janna ken go in taxa bakka ande bakka anta khasono woti ni nanta a ngatel nuguna rande bu ngutu medicine traitant ma medicine traitant yan no nga rande bu ngutu ha ande to way ngenda fofo bal anta anta tanjine nanti nugu nanda ga joxe tanji moy teng ma ha to me duk ma ha ma ha to me me duk joxe nugudu ngura yani ngelengi ai kempo fontono kempo fontono anga to foling e faisa hmm wala qad khalaqna al insana abatu oda hadamare menga oda taga hadamare men noni yo woni yalan ina yalan kat baba adam wala qad khalaqna al insana oda hadamare men taga fa faba tagana min sulalatin na bagani lalo ko min tinin gelli e dora hayen hada mar min tege baka fo lalu de yago ha min sulalatin min tin yogo na ganta sulala ke ke manenta na bagandi bak nyen bango ba alla gani baba adama tagana inye ke nokku su ara fowte wa adore ya nokku su ara fowte wa hmm, ada adama min taga bakke yo agar hada par min ko baba adam ha antege bakka dore direct yo ka hadam re min chubo dore mo mbo dore o bo dore pese ka na fay o ka fofo yi gan obira da bakka yi yekya <laughs> man da bakka yi yekya eh donc o bo dore ba hadam re min gana yanga na yamma no ko gella gana yi de angam man ko katanga sarene amma gay gande kebe gan ambire re kenya kenya gande girmin agere dore kya donc hadamare men toge baka dore ke kundu science gumun har ke sebetindu go qur'ane finare ke ko amma re kubene ga medicine aga ba kumpo go be alonu dina ke ko situ ke ay har serge be tubi me thumma ja'alnahu sagor hadamare menya ayani kempal oda ogoda baba adam adam adamas isara fonoga taga baka dore orina hadamoro mu ku kutun kata bonjongu ori taga baka mane nutfatan mani yogon ko ngati mani kem pa na nutfa ado almani khanta bana almani kengen jika kha nutfa anken khude ka kebe ga remme ken nutfa fi qararin oda nutfa ke oda hada mere men taga bakka mani ya ken mani ken khude odo ro fi qararin makin dingra tangante lengan no foforande kitana fangefe walla gananta dalno a timiya bono ay fi qararin makin dingra sabatinde ha dingra tangante thumma khalaqna sa'ana ya khare ngoro adinu i kemenu kunda ay girnan kana ay wurna yan kana ay golnya ay fofo me harba antere meke kitan harba ande kitan ani yogon ya walle mi gare ma khasu nyere ga fini golnyango bal haraga na ay gantu golnyanga golnyal me kaake ken no ay golnyanga ma ke ñafe ka ke gollo ana su deber no anu kuntu khore ke khani fi qararin makin allah ti dino dingra tangante ngel fondi kitanu ko xama ka joti ngel khalaqna nutfata sa goda nutfa ke ken ثم خلقنا النطفة ساقودا نطفة كين قودري أودا تغا علاقة نانيا فرين كنترا فرجونغين سونو غنا فرجونغين باو تاتل غرسي انو كون لينغا كينو اورنيا فرجونغين fa halakna alalakata fer jonginte ko wora ha taga mudgatan ko ci kuntara kambi hakkeme mudga attention mudga ci kuntara ha itagana ci kuntara hoke anyano ko an gana ci lalla kangare jakki jakki ko ita forme ken ko kundu ken kemen ngati mudga an gana futti lalla kangare kambu kambu xamma tonu yalla jakke ya ande wara a formu ke ganyana mo kon harama me agana le ci kun dara ko gan ko ko mu ñam angana wara ko kambi kambi fo ko ande ko na kambu on do wallo yaa ya mais pourtant merci de que se trouver e ga appareil le mel lono ya xare no xonga le nga na fa ga mo ko irike i jofe ke suf qur'an di sama do ko fa khalaqna al mudgha o le ci nguntra ke taga eda man khot medicine make ra garandi khot tempina le ti en kan mm muhammad ken ken du yan oda kentiyen kuntara de oda taga naña xottu naya fakasawna fakasawna alidama odo xottu ku xufari ni yetu a lahman tiye ni fana fanate tiyen quoi ni noxon tiye thumma ansha'nahu saga ken ballan wori hadamaren men taga halkan axara tege moxo tege moxo tanaxadi a ke halkan axara bona gada etapun kuɓeni suko kun sasa kata hadam reme nga eh, sara ko formu ke gari naga ñana sere na yonkille iti kelle gado do dabancumbano ko a do dabancumban a ngana wara anta do nam bakkame anta do wulle mba anta do fere mbakkame anta do selinge mbakkame summa summa ansha kem pallani keta ada hadam remen formule ada taganaña hadam remen ada do daban bogome thumma ansha'nahu sagoro taga khalqan akhara nanya tege mogotanani adi kille ngudugo onya hadamrem a ayani odo yimuro tane baga na hadamrem mengi yalle na yonki mputay wo kenge fe aganyi moko fana ke badu daban juma daban kha araha aha ganyi aha tege nganyi tima araha daba kum formule wo fatabaarakallahu ahsanul khaliqin kamnen dudu jaki Hmm? tunkan xere nangaba gaba. tagandanon ju fo sire xa yala ke kundo est ce tagandana taneno ata tagandanon ju fo sire hmm? allah xati allahu xaliqu kulli cheyin allah no fofo tagandana ata hal min khaliqin gayrullahi yala tagandana na ga fata allah yo eti digame keke ŋureniyata gellagana en takandana tana gano allah no su fosere khantono ngo gellagana en takandana tana gano kha antono ma on kafir ni nyimme angane trinande ko kondakate yetini allah ha ba on kamin ma hal min khaliqin ghayrullah eske takandana tana fata allah lan ثم إنكم ساقا كم بل خكونا ساقا خكونا بعد ذلك kem lele mei tu tun furu nyana kay hakkal la bani ha haga na bere khassatu ngati ngana kinya khana kara hmm eh oran da ngin khassatu ngati summa inna la thumma innakum thumma innakum yawmal ba asul, sagi hakuma al qiyamati jankotay na donc kemene be gadi ka ke tege moko kundu étape étape ah ken kemene ay korna khawundu ba man khawundu no donc aga finu kubeni ko kundu bawono ogada da sora ka rakingoytu mumin nim mahankuto afalle ari aga dalilun ko ngada jopata hadamare men tege moko nya tege moko be aga alla ya koynoy galla qudra sen manta hunda tuwa hun timmanta hun koynoy la worini Eh, kawunu ke no kagara tagandu be bari kamu ke taganne do kendana don kenni eh me ke mumin nun ko an fotal lan kapi imanu bo ananya dawa khirne kata kafirin kha nante kemene be ken bero ken kemene patant na ya botu ha kene gatini eh kafir nu ku be lenki kota ke kube ni ga tubu na fogobe kitan medis eh, doctor ni wago be ni ga da hadamar men tege mo wongar o qur'ana gara ko mo gon beyte lañi kundu ha yata on kawuna ki allah boto hmm hato le rengi o orante dangen ona sigino هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين